والزوج حيث لم يجدها بكرا والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط لم يروي لم والزوج لم يج والزوج حيث لم يجدها بكرا lam yarji illa bi ciratil azara ma lam yuzil uzrata hanika ma lam yuzil ma lam yuzil uzrata hanika hu muktatamun faradu mustabahu wal qawlu qawlu zawji qabla libtina wal qawlu qawlu zawji qabla libtina fi qidamil abi allazi tabayyana wal qawlu ba'da fil hudusi qawlan la wal qawlu ba'da fil hudusi qawlu la wa zawju idza ka بيانه وجاب كذا برد في انتساب ألفيا لجية أو مسترقا قضيا to ana bayani akan watan abubuwa wanda aka rade a kansu bayan an haɗa abubuwa wanda ya kasance na rashin lahiya ne sai ce wa zauju miji shi na damar shi raddi haisu lokacin da lamar da haɓe kiran bai same ta budurwa ba idan miji ya kasance yadda ya mace aure aka ba shi aure ya ce shi budurwa ya aura a zara'a ya aura wa zauju haisu lam yajid habi kiran ko lokacin da miji ya kasance bai same ta budurwa ba to ba zai raddi ba wa zauju miji haisu lam yajid habi kiran babu raddi gare shi nan nan ga in mun ka ɗauki abin da aka ce ma bikiru nan ga watan wadda ya kasance a zara'u wadda ba a zara'u ba abin da ake ce mafi nan ga watan budurwa ko bai same ta budurwa ba to babu raddi gare shi kenan ya same ta an tahi da budurcinta da zina a wabi wasu batin ko da idan zabura haka ko bai kasar ta haila ko saboda yawan haila to wannan ba zai raddi ba amma nan ga sai maluma suka ce to ga urfu na magarif, magarif idan suka ce sabiyatun suna nuhin yarinya wadda ya kasance budurcin tana nan in ya kasance ya ce ya aure sabiyatun ko na aure sama da sabiyatun ga urfuta mutanen magarif ga al'ada na mutanen magarif ko kuma watan ta mutanen magarif idan suka ce na auren ma ita sabiyatun to ana nuhin azra'u kenan so kuma mutanen misra in sun ce bentun na aure sama da ita wahiyar bentun so wani da wadda kasance azra'u kenan to in haka nana ya samu shiraddi amma in ba hakan gaba ba za ka yi daddi ba ga urfin fuqaha'u fuqaha'u idan aka ce mi suka ce ma bikiru wadda ya kasance watan ba a taka da aure ba ita suka ce ma bikiru wadda an ka taka da aure a ce mata sayyibun amma buddin ba da aure aka take ta ba ko an take ta da zina ko buddicin ta ya tahiya ta yi da sababin kila ala misali yawan zabura ko kuma yawan haila abin da ya kama da wannan to wannan duk tana na bikiru ɗinta don haka ashe kenan kaga wanda ya almi budurwa ga rufu na fuka hau ga al'ada ta fuka hau ko kuma tanga ta fuka hau wanda duk an ka aure sama budurwa ya same ta bata da budurci to bai raddi saboda da nada ta yi ko kuma saboda ta jima ta yi ta haila har yawan haila ta yi da budurcinta ko kuma ta wajen zabura ko wani abu ya soke ta ko dai wutar rashin lahiya abin da ya kama da wannan duk dai wannan ba zai raddi ba saboda mi budurwa ya same ta illa bi tirad al azra sai inda ce ya azra ya aura yanda ya kasance ya ce to ni ha azra'u ne kaso miji ce azra'u ne baka ko kuma ga al'ada ta mutanen misra ya ce ni ha bintu ne kaso ya ce bintu ne baka ko kuma ga al'ada ta mutanen magarib ya ce ni ha sabiyatu ne aura ce sabiyatu ne baka to nan ka ya samu shi raddi amma in ba hakan ga babu raddi gare shi wa zawja hasul lam yajid hada kiran lam yarji ba zai komo ba illa bi tidad azra sai in ya ce budurwa ya aura azra ma matukar daiwa ta nikahun aure ta tamin wanda an karu helan yuzul bai gudda uzurata habudurcinta ba to in ya kasance kan aure na wanda an karu shi ta hida budurcinta farar da mustabahun nan ka an halatta shi raddi ashe kenan ta taba aure aure ta kila ya kata kwana uku mije sakota ko wata guda mije sakota an ka taho sai an ka sake wanke ta kuma an hukuma kan ita an ka wanke mai ita muku budurwa da ya gane ai ta aure amma auren ya kai kwana uku ko sati guda to nan kan horar da mustabahun ya samu shi da amma san mai da duk abin da ya kashi wal qawlu qawlu zawji qabla al ibtina'i fi qidam al aib alladhi tabayyana wal qawlu zance qawlu zawji zancin miji aka mihi in ya kasance wal qawlu qawlu zawji zancin miji aka doka watan fi qidam al aib ga tsohon aibi wanda ya kasance tabayyana bayyana qawlu ibtina'i gabanin bina'i idan ya kasance aka ɗarma mutum arme da mace bayan an ɗarma arme da mace sai suka ittifaƙi akan samu aibi min jizamin au barisan au jinonin sun ka ittifaƙi aka lalle haƙiƙa tana da hauka amma sai an kai saɓani yau hauka ta faru shi hauka ga sa ta ko ƙademiya ce ko kuma allah misali bayan an ɗarwa aure ba a kai ta gida ne ba sun ka ittifaƙi aka lalle haƙiƙa tana ciwon zahi ta ce lalle haƙiƙa lalle ina da zahi sai sun kai sabani akan zahin ga shi faru shin ya faru da bina'i ya faru aibin ga kabla bina'i yake hadisina kadimi na da bina'i ko ko hadisina da bina'i ya faru da al'agar ne kaso in ci an gane ko nan ba aibi bina'i ba amma an daura aure sai sun kai sabani akan aibi sun yi ittifaki akan samu aibi amma sun kai sabani akan faruwa ta yi ita sai ta ce aibin ga hadisina shi ko ce aibin ga kadimi na kaga ai bin kadimi na kenan ya daga daurin aure in ta ce hadisi na kenan daura aure ya daga shi ko bayan daura aure sunna an ka samu aibi to nan sabani sun kai akan wannan wa'ad da kauli tuni ba aibi na'i ba alqawlu qawlu zawji zance zancin miji aka doka qabla libtina'i watan gabanin bina'i fi qidamil aibi ga aibi wanda ya kasance tsoho na Allah ta bayyana wanda an haga ne yanzu Ƙaule ne aka doka shi adda kaule shi kenan sai abu da aure wal ba'adu ba'du bil huduth qawl ab to wal zance ba'adu bayan an yi daga an daura a bayan an daga an yi bina'i an kaɗar ma'armi bayan an daura aure sai aka yi bina'i da mata da miji sun ka ittifaki akan samu aibi amma aibin nan yaushe samu sun tabbatar da sun yi ittifaki akan wujudul aibi akan samu aibi amma aibin yaushe samu shin aibin ga ya faru qablal bina'i qablal bina'i aw ba'dal bina'i sai kasance nan ga qabla binai aw ba'dahu anda aka tunanin aibin ga amma ha irin wacce matsala ta shi ko wannan ya faru ba'da binai sabanin ga an yi shi bayan tana gida ne tana gida ne sanin sun ka samu sabani sun yi ittifaki akan wujudul aibi sai kasance shi aibin ga ya faru qabla al-aqdi gabanin dauren aure aw ba'da aqdi amma ha tana gida ne wannan sun kai wannan sabanin an gane to nan kaulin ta aka doka al-qawlu ba'du fil hudusi qawlul abi zancen uba aka doka in ya kasance yarinya ce safihiya ce in kuma safihiya ce ba kaulin ta aka doka wazauju idzaka bayanuhu to wazauju shi ko miji idzaka lokacin nan bayanuhu bayani ne wajibi wajaba wajibi ne shi ko miji shi bayan shi kawo shi da nune ce kakku akan cewa lalle haƙiƙa wanga aibi kan gata kan kan gidana sannan zahiyar yana, to zahin ga lalle haƙiƙa ya shekara ga jikinta shi kawo shi da wanda ka tabbatar da lalle haƙiƙa tun kahin a dama mai almai da ita an gane ta tabbatar da zahi ga jikinta in ya kawo wannan shi kenan ya bara shi yana da zaɓi in ya so ya zauna da ita in ya so kuma shirbar ita a mai samai da abin da ya kashe ka zaɓi raddin finti sabin to nan matsala kashe wuta matsala ta farko dai sun yi ittifaki akan samu aibi sun yi ittifaki akan samu aibi amma sai kasance saɓanin da sun kayi akan zama ne hadisi ko kadimi qaulul bina'ina dan ƙaunin miji aka ɗoka. matsala ta biyu sun yi ittifaki akan samu aibi sai kasance sabaninsu akan zama na kadimi ko hadisi ba da bina'ina to kauli mace aka doka ko kuma kauli ubanta aka doka an gane ko sai ce kazabiraddin kazabiraddin pinti sabin ulfiya lagiyatan an wata rikan qudiya kaza haka nan kuma yi qazabiraddin kaza haka nan qudiya an ganshi ko kaza haka nan qudiya ana hukunci biraddin da raddi pinti sabin ga inda ya kasance mace an kadarwa mata arame da namiji da an kaɗa mata an mai da namiji ala an da huzu na sabin akan cewa shi ɗan dangantaka na sai ya kasance waje da lagiyatan ka za bi raddin finti sabin ulfiya ligayyatin ka za bi finti sabin ulfiya ligayyatin ka za ƙudiya bi raddin ka za haka nan ƙudiya ana hukunci bi raddin da raddi finti sabin ga wanda mace ta aura ala an da huzu na sabin akan cewa ɗan dangantaka ne ulfiya sai an ka same shi ligayyatin ayyalizinan ɗan zanani sai an ka same shi shege na bai da uba ulfiya ligayyatin to yi ƙudala habin raddi ana hukumci ga gare ta yi raddi a buɗe auren nan in sha'ad in tana su. sai a raba su saboda ta aure shi akan shi da uba a shege na ruhe mata an kai ba a bayyana mata ba an musa ƙudaya. Haka hakanan kuma iza tazawwajar huratun ala hu mustarakan iza huratun idan ɗaya ta aure wani mutum ala annahu huhurun akan cewa shi ɗana dana hu sai ta same shi mustarakan bawa ne nan ma kudai da raddin ana hukunci da raddi sai a yi hukunci sai a yi raddi in taso saboda mi watan kada ya kasance ɗaya ƙarƙashin bawa to sai aka san wannan matsala abinda aka san wannan matsala inda ya kasance ya ga yarinya ya ce shina son ta aure an ka ce an baka aure bayan an ɗarwa mai arme an kai ta gida na fa asabaha fa asabaha bayan har yayi amfani da ita fa wajada haligayyatin fa wajada hay same ta ligayyatin ibnati zinan izanaci to shi ma nan ga da biraddin ana hukunci da shi raddi haka nan kuma inda ya kasance yin nemi ɗaya aka ba shi aure bayan an bashi ita aure an kai ta gida ne tana gida ya sadu da ita sai ya same ta a shebo ya ce ba ɗiya ba ce to shi ma ƙuda bai raddin ana hukunci da raddin irin wannan an tambayi imam wana malik an ka ce mutunna na aure bayan ya aure mace an kai ta gida ne fa asaba ha ligayyatin sai ya same ta ta zinin ya zanice ba ta da uba sai ce to nan ga wa in tazawwajuhu minha wa in tazawwajuhu wa in tazawwajuhu ala annaha ala annaha zuna sabin fa ara lahu alhiyala wa in tazawwajuhu minha idan sun bashi ita aure ala sabin akan cewa tana da dangantaka diba gane cewa madananci ya ce ara lahu alhiyala shi ya zabi amma wa in tazawwajuhu idan sun ka aure idan sun ka bashi ita aure shi bai nemi sani ba su ba sun nashe shi ba nan ya nemi sani sun kace mai tana da uba ya ce alarahul ina ganin za a iya tabbatar mishi an gane ku nan kuma suka ba shi aure illa ya gani ya mai kyau kawai cikin gidan wasu bai san wata ki ba ya zuwa nema an ka ba shi aure sun ka ruha mata asiri ita ko ba ta da uba shi bai sani ba illa dai kawai ya gane ta shan su aure ka ganin ba labari ya bida ba balle a ga mai gawar take an gane to na ce Allah ya rana ku babu zaɓi gari shiga irin wanda matsala iya eh, ka bai so ya saki amma Allah ya rana ku bai da zaɓi an ka ce akwai hiyari za a mai sami abin da ba su wansu zaki sauransu amma nan babu hiyari intisabin hmm? hmm. eh, fi matsalata intisabin nan zi intisabin kaza da raddin zi intisabin zi intisabin ulfiya ligayyatin ko duk kauli ne na kauli ne na farko yace in dai sun ka bashi ita aure akan cewa yar dangantaka ce ba ta dangantaka yace ala aralahul hiyaru ina ganin sha da zaɓi. in ya kasance kuma sun ka bashi aure bai bincika ba kawai an bashi aure kuma hayya ka da baya gane cewa ba ta dangantaka yace lahi lahiyar alhuma ba zaɓi gare shi sai wani aure ya gida sai aboki ne ya gawa ga wani aure sai ya nemi ta da aure amma wasu damar cewa ainihin ba ya gidan ta wani kwantara a kan Mm. sai da abin yi nisa kwarai an kai galibi da an kai ana daura aure eh. sai an ai ga inda daura aure ana mahawar daura aure sai abin ya bayyana cewa ai wannan mutumin eh. ba shi ya sai ya musu ai jini ainihin da daura hata girma eh. amma ta ainihin suna daura haka ne shi ya samu to kaji ai an kare hukunci kaza da raddin finti sabin ulfiya ligayyata ma an kace to ba haka an ka same ta ba tana da ubanta me aibi ciki to ta ai ba na eh. ba yana tambaya akan irin farfadiya da irin ciwon iska wanda ke tasowa mace ai farfadiya hauka ce ciwon iska hauka ne ko ka ga a auju za mu aubar su an kace sun shige cikin jinunu. wadda ta aure dan shi'a ana raddi duk wadda ta aure dan shi'a an haga dan shi'a ana raddi aure akai bude aure akai wannan ma shi'a da nasi ina ganin kamar mujaddadi ya taba kawo cikin cikin littafai ne ina ce assalamu alaikum kara lafiya a tambaya akan yin sallar karfe bakwai da minti talatin ya danganta daga lokacin faduwar rana rana na iya faduwa karfe shida da in rana na faduwa shida da rabi ana iya sallar karfe bakwai da minti talatin da an samu awa daya da minti biyar in rana na faduwa karfe karhe bakwai ko kamar suna iya faduwa karhe bakwai har da ishirin ko to kaga ba za a sallar isha'i ba karhe bakwai da minti da rabi da minti biyar saboda rana ta faɗi bakwai da ishirin ko kuma tana iya faɗa ma bakwai har da rabi ɗin ka kama yanzu da rana ka faɗuwa karhe bakwai daidai to ana iya sallah nan karhe bakwai da rabi da minti biyar ko ba a yi to mun yi bayani akan falaki ko in aka koma ga bayani akan falaki an san maluma sun yi bayani akan abin da aka ce ma watan shafaki gaibu watan shafaki lokacin sallah ta isha'i shina faruwa tsakanin magariba da isha'i ba gaibu watan shafaki da fakuwar shafaki to maluma sun yi kididdiga sun ka gane shafaki bai bacewa sai bayan awa ɗaya da minti goma ko awa ɗaya da minti biyar ko awa ɗaya daidai mahiyawanci sun ta yi akan cewa lallai haƙiƙa shafaki mahiyawanci watan tsakanin faduwar rana zuwa ga watan bacewa shafaki ana samun minti 60 har zuwa minti 80 gabanin shafaki shi bace ashe kaga bisa ga hakan ga na ashe in mun ka ɗaya da faduwar rana zuwa ga wata shafaki to lalle hakika sai an samu awa ɗaya ta ƙadiran hmm. alal akalli sai an samu awa ɗaya in ba haka nan ba a samu fakon shafaki ba saboda ba su saɓani akan abin da a ƙasa ga awa guda a duk abin da a ƙasa ga awa guda shafaƙi bai faku ba a kenan ka koyi sallah lokacin ta bai babu sallah ta don haka irin isha ba a ba a sa minti ba a sa minti talatin da biyar bayan haɗuwar rana a ita ko minti arba'in ko minti arba'in da biyar ko minti hamsin ko minti hamsin da biyar ya kamata dai su kai minti sittin. tambaya ta biyu mutum na ya hidda zakka sai ya ce ma masu amsa sun bi shi ba shi kuma ga kuɗi gare shi yanzu haka ya ba wasu bai ba wasu ba sai ya samu riba shi ba su to wanda ya kasance hidda zakka shi da abin da zai fitan mazakka kuma ga kuɗi ƙasa ya fi hidda zakka ya ba wasu ce saura sun bi shi ba shi to wa'ancin da ce sun bi shi ba shi bai hidda zakka su ba Allah da ya hidda zakka ta ba abin kuɗi ne bai hidda zakka ta ba abi ba an biyo shi sauran zakka ya je kita ta daga lokacinta kuma ya haram a ah, tambaya akan menene bara a menene zina shi a karshe ko ba suke suke nan ko wai menene bara a menene zina abinda aka ce ma bara a bara'atul rahimi bara mahaifa daga ciki shi aka ce ma bara'a abinda ake ce ma zina taki mace ba da aure ba takin mace ba da aure ba ya kasance kun babo ya ka bace to shi aka ce mazina amma in ya kasance an ka taka da aure ko kun boyar ka ce wannan ba zina bace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani mara lahiya da ana barin addu'a gare shi Allah ya bashi lahiya sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala nabi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga sha'anin mu na addinin mu Allah ka mana jagora ga dukkanin lamurodin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta mana zahirin mu Allah ka inganta mana batinin mu Allah ka buɗa mana basiran mu Allah ka saka mana basiran mu Allah ka gane shin mu abinda ba mu gane ba abinda mu ka ka sanya mishi albarka ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka taimake addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimaki sunna ka taimaki malumin sunna ka taimaki mabiya sunna ka taimaki masu taimaka mu sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka da duddunka ka sanya mu cikin bayan ka shiriyunka ka sanya mu cikin bayan ka masu yin kada a zahir mu batinan Allah ka ba mu ihlasi qaulan wa fi'lan Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ihlasi qaulan wa fi'lan wani ya tanya rabbul alamin Allah ka ga ayyukan musarrafa mu adalan ya rabbi alamin Allah dukkanin marasa lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya ka ba su iko amfani da lahiya ga inda ka umurta ya rabbi alamin Allah muna roƙonka dukkanin masu bukata ka san su Allah ka biya bukatocin su Allah dukkanin asun ka dora mana nauyin addu'a Allah ka biya bukatocin su ka biya namu ka biya na jama'a musulmi Allah ka ba mu lahiya ka ba mu zaman lahiya ka mana arzikin gama lahiya Allah muna roƙonka Allah wannan dama ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka ba mu alherin da ke cikin ta Allah ka mana kariya da sharrin da ke cikin ta ya rabbi alamin Allah ka ba mu alherin rukan zamanin mu Allah ka mana kariya ga sharrukan zamanin mu Allah muna roƙon ka muna arzikin gama lafiya yadda mun ka hore musulmi Allah ka sa mu kare haka nan Allah ka sa azaliya ta mai kyawata Allah ka sa ƙarshe mu mai kyawu na ya rabbul alamin bi haqqi asma'i akal sunna wa sifatikal ula Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu iyayen mu Allah ka ji kamalun mu ka ji kanyen mu ka ji kan masoyan mu ka ji kan jama'a musulmi ya rabbal alamin Allah bayan ka musulmi da son ka rigaye mu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kan su ya rabbal alamin Allah ka ga musu da gafara ya rabbal alamin Allah ka saka kabrukan su ka yi ta kabrukan su ya rabbal alamin ka sa mutuwa su zama hutu a gare su ya rabbal alamin Allah in ta mu cika ta zo ka ba mu cika da imani ka tashe mu da imani ranar alƙiyoma ya rabbal alamin Allah muna roƙonka Allah ka ba mu takaddun mu ga hannun dama wurin awon ayyuka Allah ka rinja da ayyukan mana kwarai akan mayagu wurin kaitar sirati Allah ka sanya mu cikin najina Allah ka sanya mu cikin najina Allah ka sanya mu cikin najina Allahumma ahina muslimina wa tawaffana muslimina wa alhiqna bi salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم